kallo ko ba mutan ba kaman wasa ya fara ba Fire, fire, go. No, no, no, no, no, I didn't pass it. Like kuma shi yana sa kuka cikin na san shi ne ma na ga wutar kadan kadan da fara ai na ga wutar kadan kuma da shi kwani ne ruwa ko ya shi kashe kan ka haka ana sa wutar kadan kadan ne wutar na gidan ma nake magana gina yara mutanen gidan ola ola wuce wutan wutan kaɗan ne ba kaɗan ne káwájú òfin èké ti wà. àfẹ́kí wọn wọn lu bí wọ́n lè wọ tí kò sí àwọn olóyè bá wọn tójú wọn máa rí tó àfẹ́kí wọn ẹgbẹ́ jẹ́ wọn lu bí. máa ru wa dé. ẹgbẹ́ jẹ́ wọn ti dáná yàrá. ẹgbẹ́ sàrù wa yìí. muzo mu jẹ́ mana bọ̀dé kí wọ́n dà muzo wa kà wá. garuwa jẹ́ muzo muzo mu jẹ́. sun ma sauke wayan daga kan pole. a nebo na so ya kama ina kuna ne na sai kama hankali mutanen gidan ma yake magana ba su fito lahi wa inna ilaihi raji'un

live. Bukan pun dah ya, saya kurang, pada saya,